sannan ka rarrashe ta tsafke lambo ta fashe da kuka kamar yace mata babban ki ya rasu daga kasan mararta da ta ji ana mata zullo ta dafa ta juyo tana kallon shi a gigice cikin kuka ta faɗa cikin kuka tana faɗin ka yi ka kaɗo wallahi ban san da ni kake ba ni wallahi ba na jin daɗin jikina ma gida zan tafi kawai ka kai tafiyar ka kai ma da ɗan hanzarin shi ya matso kusanta yana kallon hannayenta biyu da ta dafa mararta sai kuma ya kalli fuskarta ya ce ke menene ma sunanki da sauri kuma a ruɗe ta ce ke lambu khadija harara ya zabga mata ya ce wanne ciki zan faɗa a rikice ta ce dubiyo ka zaɓa ɗaya girgiza kai yayi da gaske dai ya fahimci a tsorace take da shi don haka ya sassauta murya ya ce kinga daina kukan wai ke baki san mace mai ciki ba a so tana damuwa ba ne yawan kukan nan zai sa ki haifar min yaro mai shayyan kuka ni kuma ban san haka kin ji sannan faɗa min me yasa kike tsoro na kallon shi take da idanuwanta amma kuma bakinta a taɓe tana ta kuka a tsawar kuma ya sake cewa shiru tsafta haɗe kukanta tana kyafta masa ido da idanu ya nuna mata motar ya ce wuce mota da sauri jikinta har rawa yake ta wuce ta buɗe motar ta shiga zagayawa ya shi ma ya shiga sannan ya sake ta ya ce me yasa kike tsoro na girgiza kai dai tana share hawa yanda ta ce ba tsoronka nake ba da ɗan ɗaga murya ya ce to me yasa kike gigicewa idan kika gani har yanzu baki manta daren naki na farko bane da ni rashin gane me yake nufi da kuma tsoratar da take ciki na tsawar da ya mata yasa ta nuna mishi turaren motar da ta gani a cikin ta gani cikin fashewa da kuka ta ce dan Allah ka ban wannan kar ka dake ni kaɗo kutumar bala'i kallon yatsan ta yi sannan ya kalli inda ta nuna sai kuma ya sake kallon ta ya ce me zan baki cikin shi sabuwar kuka ta ce wannan ina son kamshin yana min daɗi gwalo idanu ya buɗe baki ya ce to fa wannan ita ce lalurar ta mata masu ciki sai kawai ya sa hannu ya ɗauko turaren ya miƙa mata ya ce a yi ta shaƙa hannuwanta na rawa ta karɓa tare da ɓoye shi a cikin hijabi sai da ya gama mata kallon tas sannan ya tayar da motar suka ɗauki hanya da dabara ke lambu ta kai turaren a hancinta ta shaƙa ta wani irin sauri ta janye shi daga hancinta ta yi wani ƙaƙari kamar za ta yi amai hakan ya sa najib tsayawa da motar da sauri yana kallon ta ya ce amai ne ciro turaren ta yi daga hijabinta ta miƙa masa tana yatsa na fuska ta ce ba wannan ba kamshinsa ba daɗi karɓa yayi yana faɗin amma aiki kika ce kina so girgiza kai dai ta ce ni irin na na jikinka nake so ta kare shi maganar tana turo baki gaba sororo bi bakinta da kallo da mamaki da kuma jin wani sabon salon sabon salon yanayi a tare da shi sai kuma ya kawar da kansa gefe ya saki murmushi ya ce na jikina a shagwaba ita ce eh juyowa ya kalle ta a hankali ya kai hannun shi na dama kusa da hancinsa ya ce irin wannan numfashin da ta ja tana zaro idanu ya sa ta jin kamshin a hannun shi ta ta lumshe ido ta ɗan kara matso da dogon hancin ta kusan hannun ta shinshina wani sassanyen numfashi ta sauke ta furta shine akwai daɗi sosai da sauri ya janye hannun shi saboda hucin bakinta amin saboda hucin bakinta da na hancinta da suka sauka a fatar hannun shi wani yanayin kasala suka kusa sauko masa saboda dumin da ke fitowa daga ciki tabbas ya ji maraban shi da mace kuma daban yake jin yarinyar nan a duk cikin matan hakan yasa baya so wani abu ya sake faruwa a yanzu zai dai zuba wa sarautar Allah idanu ya ga yadda Allah zai yi da su sun jima suna tafiya ba wanda ya sake magana sai da suka hau kan titi ba tare da ya kalle ta bai ce me za ki ce? da sauri ta kalle shi amma da ta gaba ita yake kallo ba sai kawai ta girgiza kai ta ce ba komai na koshi sai lokacin ya kalle ta a kausashe ce ke a gaba na fa mamake mitar Ba ki ci komai ba tunda kika je asibitin za ki faɗa ko sai na kafta miki mari ko sai na tafka miki tafi nan. da saurinta ta sa hannaye ta rufe fuskarta tana haɗa kanta da kofar motar ta ce komai ma komai ma zan ci kaɗo a hankali ya samu wuri ya faka motar yana kallon ta yace wai ke me yasa kike da taurin kai sau da yawa ba za a miki magana ki ji ba sai an nemi tattaka ki girgiza kai ta tace kai hakuri jinjina kai yayi na nayi amma me ma'anar kato ko me kallon shi ta yi tace kado to me kadon ya faɗa kamar zai ci kamar zai cije ta sai da tallabe fuskarta fuskar ta cikin hijabi sannan ta ce to ai kai baba platani bane cike da gatsale ya ce oho kenan duk wanda ba yaran ku ɗaya ba sai ku ce da shi kaɗo ɗaga masa kai ta yi alamar e eh, taɓa baki yayi yana kallon titin wajen wani mai gasa kaji da ya hanga tap tap tap tap kun ɗauki alhaki na fa kaza fa yanda nake fama da murar nan bari da yin shiru ya ce ni ma dai ba fulatanin ne ba ne gaba da baya kika sake ce min kaɗo ke ma kaɗuwa zan kira ki cikin siririyar muryar dariyar da bata shirya mata ba ta taho mata hakan yasa ta kilkile da dariya tana kallon shi cikin dariya ta ce wai kaduwa kai ne ai kado tunda kai ne baka jin fulatanci Najib da ke kallonta da yanayin burgewa a fuskarsa sai kawai ya sake mai da duban shi ga titi yana wata dariya mai kama da murmushi yana girgiza kai sai da ya tabbatar ba komai a titin ya fito a motar yana faɗin ki jira yanzu zan dawo ba bata tanka masa ba sai murmushi da take yi tana kallon shi har ya tsallaka titin ya isa gaban mai gashin bai jima ba ya dawo da leda a hannun shi yana shigowa ya aje a bayansu ya tayar da motar ya ci gaba da tafiya ba su sake doguwar tafiya ba ya sake tsayawa ya siya mata kayan sanyi sannan suka wuce gidan su Khalid tare suka shiga falon da sallama sai dai Najib ke gaba ke lumbuna baya a tare da Nejo da mama suka amsa karasawa suka yi inda mama ta nuna miki lambu kusan ta zauna da fara'a suka kalli juna mama ta ce ke lambu ko jinjina mata kai ta yi tana murmushi ta ce ya fendo ya jikinki an ce kin samu lafiya Allah ya kara sauki amin ta faɗa da fara'a a fuskarta sannan ta ce amma ke ma ina so ki dinga cewa mama ba ya fendo ba jinjina kai ta yi alamar to sai lokacin Najib da suke gaisawa da Khalid ya matso kusa ran kwafawa ya ya ware hannayen shi kamar zai kamo ke lambu hakan ya sa ta zaro idanu tana ja baya duk da a zaune take tana masa kallon ya sha ba ya sha abin ne sai kawai ta ga ya rungumo yafin danta yana sumbatar goshinta ya ce mama na na yi kewarki dan dukan shi mama ta yi a damtse ta ce ja'iri idan gaske ne me yasa tun daga tafi baka dawo ba shafa kansa yayi yana zama dab da ita hakan yasa suka saka ta a tsake shi dake lambo yana cewa mama na a can ma wata rigimar uwa wata rigimar uwa gare ni tunda na faɗa mata na haɗu da asalin mahaifiyata ta mayar da ni kamar wani yaron goye hatta kwanciya fa a kafafunta nake na yi yau da kyar ta bar ni na fara tashi kallon shi mama tai tana murmushi ta ce Allah sarki da alama tana son ka sosai insha Allah gobe zan je na ga waɗannan mutanen masu karamci murmushi ya kalli da Nejo da tun da ke lambu ta matso za ta zauna ta miƙe tsaye tana jujjuya wayarta a dole so take ta gani cike da tsokana ya ce yar fairaya dai me kike yi a tsare kamar kin haɗe ta ɓarya turo baki ta yi ta zabga masa harara ta ce taɓaryar na haɗiya kamar yadda ka haɗi ako dariya mama ta yi ta ce da kyau yata Najib kuma murmusawa yayi ya ce zo mana zo mu gaisa makalika faɗa ta yi ta ce na daina gaisawa da maza waro idanu yayi ya ce da gaske yaushe kallon Khalid ta yi da ke satar kallonta sannan ta ce bandi ne ya hana ya ce ba kyau juyawa yayi ya kalli Khalid da ko da ya gana Najib din dai ko da ya ga Najib din zai juyo ya haɗe fuska ya harɗe sosai don kar kawo masa raini cike da tsokana najib na dariya ya ce babban yaya hakan dan kishi ne ko tsare gida kallon shi ya fuska a haɗe sosai murya a dakile ya amsa da ina wasa da kai ne Danejo da ke kallon su daga inda take tsaye ta buɗe baki ta ce bandi wai shi ma da ke babba sai ka ce amin wai shi ma da ke babba sai ka ci magani idan kana magana da shi na ɗauka yara ne iri na baka so duka ɗakin suka kwashe da dariya banda Khalid da ya kawar da kansa yana rike murmushi Najib da ke darkan dariya ne ya ce budurwata zo ɗauko mana plate wannan sarauniyar taurin kan ta ci amin zo ɗauko mana plate wannan sarauniyar taurin kan ta ci abinci bata yi gardama ba ta nufi madafa ta kasan idanu Khalid ya bi ta da kallo da sauri kuma ya miƙe shi ma ya nufi madafar yana ji a ran shi idan bai dan tsotsi bakin nan ba fa da matsala gagaruma ma kuwa don tun jiya yake da yawun shi akan bakin nan da yau ta rinka cizga shi da shi har ba kiransa ta yi dogo mai tsayi kamar ƙarni najib na ganin ya bi bayanta ya kalli mama da ke kallon shi ya ce sai fa yadda ta yi sai kuma ya kalli ke lambu ya nuna mata teburin cin abinci ya ce ɗauko wani plate ɗin a can don su kam ba yanzu za su fito ba dungure masa kai mama ta yi ta ce shaƙi ana sa rashin kunya dariya ya dafe inna ta dungura ya ce mama ai gaskiya ce wallahi ki daura wancan dokin naki idan ba haka ba sake buge masa baki ta yi hakan ya sa shi karasawa a zuciyar shi ya kusa buɗe bakin linzamin shi ya fara sukuwa a filin da bai isa jorar hayaniya ba kai lambo da ta miƙe ita kan mamakin ta bai wuce me alakar Najib da mama ba sai dai ta yi niyyar tana ɗauko plate ɗin za ta tambayi hakan don ba za ta zauna a duhun kan nan ba a ciki kuwa yana shiga ya same ta tana tattara doguwar rigarta za ta saka dex ɗin da idan ta sa za ta ɗauko abin da ya fi ta sai ta taka cak ta je an ɗaga ta sama an kusanta ta da kusan filit ɗin a rikice ta juyo suna haɗa idanu sai ta yi murmushi ta ce bandi ashe kai ne na ɗauka aljani ne wallahi da idanuwan shi mata alamar ta ɗauko filit ɗin hannu ta kai ta ɗauko sannan ya juyo da ita madadin ya dire ta kasa sai kawai ya zaunar da ita kan dex ɗin kusa da karamin famfo kuma har lokacin hannayen shi na rike da da kam ido cikin ido suka rinka kallon juna kafin daga bisani ta sadda kanta kasa tana jin kallon ya fara mata yawa da kuma girman da ba za ta iya ɗauka ba hannun shi ya jaye daga ta ya tallabo haɓarta amma duk da haka idanuwanta ba nashi suke kallo ba cikin saisaita murya da shaukin da ke ɗawainiya da shi ya ce sai wukin cikin sassauta murya da shauƙin da ke ɗawainiya da shi ya ce in ga bakin tsaf ta buɗe masa bakin a nufinta wani abin zai gani a ciki lamshe idanu ya girgiza mata kai ya ce mm laɓuna tuke bakin ta yi, ta toro masa shi gaba tsarawa bakin idanu ya yana kallon yadda ya yi gwanin kyau a hankali ya saki kogon nata da ɗaya hannun shi ya tallabo kerata ya riƙe da kyau a hankali ya kusanta kanshi da fuskarta har sai da ya damƙo bakinta abin da ya saka ta ware idanu kenan ta so furta kalmomi kamar haka kai bandi kai fa ka hana a taba ni sai dai ina in in in kawai ta iya jerantawa daga kasan makoshinta tana ambata yayin da shi kuma ya rufe idanu yana tsotsar bakinta durkusowar da ta yi daga dek din ta saka shi bude idanuwan shi da suka fara masa nauyi da canza launi ya kalle ta tana neman zallewa da hanzari ya sake rikota da rikitacciyar muryar sai ce ke ina saki je cike da son kwacewa ta ce mm kai fa ka ce kar na yarda kowa ya taba yawa yayi ya rufe mata baki ya ce shi kowa na ce amma ban da ni kallon shi ta yi tana sake ture hannun shi daga jikinta ta ce to me yasa ai kai ma namiji ne ni dai ka sake ni kawai sakin nata yayi amma ya tsare hanyar da za ta wuce ya ce to kar ki faɗa wa kowa abin da ya faru kin ji wani kallo ta masa mai kama da harara ta ce idan mamsi ba ta tambaye ni tunda ta warke fa take ta min tambayoyi sake rasuna waye ya lagaci hancinta ya ce sai ki ce ba abin da ya faru ta bi baki ta yi da hanzari ta raɓa shi ta fice a madafar da kallo ya bi bayanta har ta fita sannan ya shafa tilin sumar da ke gaban goshinsa yana sakin wani boyayyen murmushi kamar saukar aradu ko bazata ya ji can kasan zuciyar shi na kasa mishi wata na saka masa wata addu'a da bai taɓa. Kamal ta kawo ta a ransa ba sai yau wannan addu'ar kuwa ita ce Allah ka nuna min girmanta a zahiri kuma sai ya tsana fuska ya ce haba dai jaririyar astaghfirullah tana zuwa Najib ya kalle ta yana dariyar keta ya ce yar fara an fito ajiye plate din ai gani nai ba za mu iya jiran ku ba ke da yaya sai kuma ya kalli ke lambo da ya tisa a gaba dole take dan yakar naman da ya zuba mata ya ce wannan kuma a ce ce ba juriyar yunwa shi yasa muka ɗauko da kanmu danejo da bata gane me yake nufi ba ɗora masa filet ɗin tayi a jiki tana faɗin ni dai karɓi a kuma bakin surutu dariya yana kura mata idanu ya ce na ji bakina na surutu ne amma aiki na ga babu bakin a tare da ke murguda masa baki ta yi ta ce wannan kai ka cinye shi girgiza kai yana dariya ya ce a'a babban yayana da sauri mama ta taso kansa tana faɗin marar kunyar banza za ka mun shiru ko da gudu ya zagaya bayan kujerar yana kyalkyala dariya da faɗin ya hakuri mama na tuba wallahi zaune ta a gaban kelambo da ke cin naman nan a ɗarare wanda har ciwo wanda har cewa yayi zai zabga mata mari idan bata ci ba kallon danejo ta yi da ke tsaye ta ce kawo mata abin sha kallon kelambo ta yi sannan ta kalli maman ta ce mamsi ko magana bata min ba fa da ta zo ki tambaye ta gaba take da ni halal murmusawa ta ta kalli kelambo ta ce kele gaba kike da 'yata ita ma da murmushi ta girgiza kai a sanye ta ce a'a mama gani na dai ita ce karama ai ita ya kamata ta fara iman magana kallon danejin mama ta yi ta ce ta fi ki gaskiya ki fara gaishe ta to sai da ta dan juya bakinta da sigar shugaba ta ce ina wuni a da kyale da fara'a ta ce mata barka kan wata har yanzu haushin ake da ni najib da ke sauraron su ne ya ce budurwata je kawo mata abin sha ki zo yau dai nima sai kin koya min yaran ko na samu wasu su daina kirana da sunan kaɗo juyawa da naijo ta yi za ta tafi aiken da aka mata tana faɗin ai kaɗon zaka ai a kaɗon zaka tabbata maman ce ta saka dariya tana girgiza kai sai najib da ya ce to ta Allah ba taki ba kuma muna nan da ke zan koyi fulatanci a wajen uwata juyowa da nejo ta yi ta ce idan ka iya gaisuwa nan da wata shida ni kuma na yi alkawarin koya maka fulatanci na shekara shida zaro idanu ya cike da mamakin basirar yarinyar ya ce iye wai kalubalanta ta kike lemu da ruwa ta ɗauko tana zuwa ta ajiye sannan ta miƙe ta koma gefe ta zauna tana ciro wayarta lokacin Khalid ya fito jiki a sanye sai ya ji ya tsargu da kallon da Najib da kuma mama ta masa na ɗan lokaci inda yake zaune ɗazu ne da Najib ta zauna don haka sai kawai ya tsaya kanta ya ce tashi ki je ɗakin ki karatu daga kai ta yi ta kalle shi sai kuma ta miƙe tsaye tana faɗa na san mahaushi na kake ji dan naki a ɗan tsawace Dan kar kowa ya ji maganar ta yace maza wuce malama a kuma kuma karatu zaki ba latsa waya ba ganin zata wuce tana turo baki Najib ya ce budurwata an jima zan same ki a ɗakin ki mushahira. kar ki damu kin ji da sauri ta nufo ta nufo kanshi cike da zumuɗi tana faɗin yauwa saka min lambar kana karɓar wayar yayi yana kallon ta yace waye siya miki waya oho na tuna ashe kina da babban yaya ya tsana baki ta yi ta ɗan saci kallon Khalid da ya zauna yana latsa wayarsa cikin raɗa ta ce masa sarkin masifa ba dariya na yayi ya kalli khalid da hankalin shi baya kansa ya ce ne dai ba ruwa na. yana saka mata lambar ya mika mata ya ce ki saka sunan masoyinki a kan lambar taɓa baki ta ta ce allah ya sauwake ni ai ka min girma me zan yi da kai matsa baki na jibiyayi wata muguwar dariya na toko shi amma tunda suka haɗa idanu da khalid ya matse ta mama dai dariya abin ya bata haka ma ke lambo da ta rufe bakinta da hijabi tana dariyarta da kyar najib ya haɗe dariyar yana kallon danejo da ta matsa kusan ke lambo ta mata wayar ta ce saka min lambarki cike da son sake tsokana ya ce mata to ke yanzu ni na miki girma sai kamar wa kike so kenan babba kamar babban yaya a kufale Khalid ya kalli Najib kamar wani kumurci to wai shi ba zai iya yin shiru bane ya bar ta tafi ya san yadda kalaman ɗazuma ta soke shi wai mai zan yi da kai kuma har da cewa kamun girma haba ma yarinya cike da gargaɗi Kali ya ce ba na son wasa na Najib ka yi shiru kafin ka bar gidan nan ba takalmi ɗaga masa hannaye ya ce sori babban yaya mai da kallon shi ga Danejo ya ce zaki na ce ki shiga ko da sigarar rashi ta ce to bandi lambar ta ce za ta saka min da sauri ke lambu ta miko mata wayar ta ce sai ki saka suna Dan na ta yi ta kara a kunne. Jim kadar wayar ke da ke cikin aljihun doguwar rigar da ta fara kara Hakan ya sa ka katse ran ganin Kelumba tana shirin ciro wayar. tace ce, Ni ce, kar ki ɗauka ki janye min kuɗi. Dariya ji ya ce, Ba kawai ya an yi agogo ba. Murguɗa masa baki ta yi ta juya za ta wuce cikin ɗakinta. Sai kuma ta juya ta kalli Khalid. A nitse ta taka ta isa gabansa. Cikin sanyin murya ta ce, Bandi, zayyano min lambar ka kai ma. kaga ko da mun tashi daga makaranta baka zo ɗauka ta da wuri ba sai na kira ka a hasali Khalid ya ɗago daga jinginar da yayi a jikin kujera ya ce saboda saboda ga direban ki ko bayan ɗazu na saka miki lambar halakin goge wajen hauka galalatai da baki ta ce a galalatai da baki ta ce a bandi ba dai faɗa ba wallahi to Allah ya sanyaya ta faɗa tana juyawa ta kama hanyar ɗakinta kallon mama ta yi ta ce da ke ta dariya ta ce Mamsi, sai da safe sai da safe amma tana cewar mama har da daga mata hannu sai da ta shige ɗakin falon ya yi tsit na wasu mintuna a hankali mama ta kalli ke lambo cikin sanyin murya ta ce ke lambo ya jikin mijin naki sadda kai ta yi aladabce ta ce da sauki ci kuma wani kallo yama mama sannan ya harari ke lambo ta kasan idanu da ya ji ta ce da sauki haka kawai kalmar ta masa ɗaci a wuya dafa hannun ke lambu ta yi da ke kan cinyarta